DW dandalin matasa. Barkanmu da sallah in uwa da musulman duniya. Allah ya maimaita mana baɗi in fadi nisan kwana. mako ramadana watan alfarma mun yi ibadu mun dana tarko ika ka amshi kan roƙon da muka a cikin haka muke ta dako yau bikin sallah karama muke ga baki ya sha ko to mu je mu ziyara yan uwa to mu ma muna wa masu sauraro barka da sallah ta da fatan ana ci gaba da shagulgulan sallah lami lafiya albashir ismail kenan mawaƙin zamani to binta yau dai wannan shirya na musamman ne da zamu gara tare amma ke a ganin ki mai fi daukar hankali ne a sallar bana misali da mai sallar ta zo kin san kowace shekara da abin da shekara ke zuwa haka ai wannan sallah abdurrahim babu kamar a baya Ikon Allah. Don tun azumi yana kwana nawa nake gani ana ta eh. a baya a baya ni wani ji na lalubota na saka. Ke ma ko na ganta ai ga cikin daga sama har ƙasa. A'a to ai ba abin da a baya ba. <laughs> To amma tsaya binta da wanda ya sayi a baya da wanda ya haɗo wa bebinsa kayan azumi wa ya kamata a yi wa tuwon sallah ko a je ɗaukar hoto da shi ne ko shan ice cream. ai gaskiya ni dai ba kamar abaya tana ma irin abayan nan yar dubai da ta ji aiki to za mu ji yadda matasa ke shantakewa kuma daga bangaren nijar Wani ta samu gaye kowa da rabansa wani ya bi dare wani rana barka kuna sallah yan uwa manzo ta ya murna fatan da muke yi baɗi ma Allahu ya nuna wasu in sun tashi ba aiki sai fa ziyara kaka dole ki jure dan yau fa da karɓar yara To madalla a gaida Bashir Ibrahim mai Ramadana da kuma Sani Waziri. A to ai binta mu ma ai a gaishe mu ko kuwa? Gaskiya. To binta Aliyu ce da kuma Abdurrahim Hassan. Yawwa za mu gara shirin a yau. To to to to to to. To Abdurrahim ka san akwai kasashen duniya talatin cikin kasashe 185 waɗanda za a iya cewa musulmai suke da rinjaye a kusan kaso 90 cikin 100. sannan kuma binta akwai wasu ƙarin ƙasashen duniya ashirin inda akwai adadin musulmai da yawansu ya kai kashi hamsin zuwa tamanin cikin ɗari kuma kin san kaso 65 cikin ɗari na adadin musulman duniya suna yankin pacific ne wato tsakanin ƙasashen turkiya da kuma indonesia kuma kasar indonesia da ka faɗa ita ce tafi kowace ƙasa yawan musulmai a duniya sai kuma ƙasar pakistan da ƙasar india to binta duk cikin kasashen nan nijar ce ta fara yin sallah a hukumance don haka ya kamata mu sanar da mai sauraro yadda sallar ke gudana to ke mi na sunana fatima tijjani to ku mi kuke yayi a sallah bana to mun samu shadda muna samu leshe da atanwoyi kayan sallah dai lokacin muna cikin azumi mi kika matsi da shi sallah ta zo Ah, na matsu a wuddo kaya masu kyau wanda a sa kowa ya san kawo to dai ka yi kyau dai ya yi wannan al'umman mu gudaje to to to to to to salamu alaikum malami mi sunan mansur lawan yau take ranar sallah yau rana babba a gare mu kuma muna da farin ciki aha abinda ake yayi shine to yanzu dai kamar ana cikin ziyara dai to kefa Khadija Ahmad Tishani. To ya me bambancin sallah bana da tabara a ki? A bambancin ta rashin kuɗi, tabara ta yi rashin kuɗi. Kuma wannan ma da cutar wannan ta zo ta ko coronavirus take kowa. Ita ce matsala ba komi ba. Kai sunana Ismail Usaini wanda aka sani da dan sarki. Ku bana matasa mi kuke yayi? to gaskiya bana kayan sallah ko da yake in ce duka faɗin nijar ma gaba ɗaya yanzu al'ada ta koma ta hausa tunda duka mazan da yanzu yawanci duka dai manyan kaya ne da ake ɗinka. Idan ka shigo Nijar za ka da cewa ka zo kasa. To binta yanzu tun da anan ba a gane alamu ko ana sallah ko ba a sallah eh, balle a ce goge wuya. Kin ga bana dai za mu yi sallah a sashen Hausa <laughs> ba waina ba komai an ce ba haɗuwar jama'a. Ai gaya maka abdulrahim zan ce mu da muke nan za ba abin da za mu ce makafofin sada zumuntan mhm. zamani saboda kama daga kwalliyar sallah da abinci. Duk da zai cewa na san mata kun bijiro da wani abu wai shi a baya duk dai don watakila ku disashe kwalliyar mazan ne shin suwa suka benca wasu ne misali. a batun kwalliya yamana eh haba abdurrahim kai ma ya za a kawo maza a cikin wannan abu in kuka zura rigan nan ta ka kafa hula shi shikenan an gama <laughs> bar ganin a baya akwai hula wankin kwalaba fa <laughs> me kyallin nan ko ware kware wato an zo gun yanzu kewaye gwaninki mai kayan sallan ko wanda ya tada maɗa a lokacin azumi a aini ba mai kamar a bayan nan ai na gaya maka tun farko bari mu ji abin da yakubu ya tattaro mana eh to gaskiya ala hakika wanda ya kula da tun daga farkon ramadana har zuwa ƙarshen ramadana shine masoyi na hakika sunana aminu saluhu eh to gaskiya ni dai in dai abin da zan yi ne ga budurwa ta ya dai mata kayan sallah shine ake gani mace ta dan fito ta yi fesfes ga gawo wani ma ya kyasa gara gara gara wanda yake sai mata abun buɗe baki ni dai gaskiya gwanda ne mata kayan sallah mallata za a ce kayan yayi kyau za a ce kai wannan waye muke wannan kayan ce ai yautai ne kaga daga nan gidan kowa zai sani gaskiya abinci shine kan komi dan in ma ba a ci abinci ba jiri ne zai kwashi mutum ya faɗi in baka ci ba ma duhu duhu za ka rika gani to binta kin san bauchi jiha ce da ke ɗaya daga cikin jihohi masu armashi a arewacin najeriya musamman irin waɗannan lokuta na bukukuwan sallah musamman ma masarautar su kin san ana hawan dawakai da dai sauransu jama'a maza da sunana Muhammad Muktar Ibrahim. To menene kake mararinsa dangane da wannan sallah? Alhamdulillahi akwai dan sassauci na irin dokokin da gwamnatoci da hukumomi suka kakkafa in aka kwatanta da bara. suna na Akin Muhammad bababa daga bauchi abin da nake sa a wannan sallah shine yanda 'yan mata sun sha a baya mazaje kuma an sha shaddoji suna na abubakar Ali mustafa gaskiya abin da ya shi shine kan ba waya irin hawan daushe da aka yi wanda kwana biyu ba a yi ba ta musu gwamnati mun musu ko mutuku mutuku kai mutuku makida muna so wannan classic kenan da ake wa lakabi da arewa mafiya a wakar sa mai taken gargajiya to ina ga yanzu binta muna da sauran tsaraba daga nijar din nan sannan da lokaci ma ji sakon barka da sallah din daga mawakin mu na farko albashir kuma kin san mu muka fara lonce wannan waka ta sa da sake kai yaka yaka kai la matashi president bismillah eh, ni sunana mansur eh ga muna anan da muna wasa haka muna hawan moto muna koya musu eh mashin ba muna koya musu dala goma goma shine suke hawa a ciki su su zai annashuwa mu mu zai annashuwa eh, yara nawa kuke koya ma mashin a wuni eh gaskiya ba na cewa ba ga adadin su saboda wani in abin ya burge baka samu ma daga ina yake wani wucewa zo yi amma abin ya burge ya ce shi ma a koya mishi Kuma aljihu yana cika Eto, eh iya iya gwargwado dai ana samu gaisuwa ga musulman duniya na kasa ta har ma nahiya ni jadid kuma BYB nake ni albashir Isma'il ina fatan baɗi mu daɗa haɗuwa. Eh, wato musabbabin wannan waƙa da na yi, na yi ta ne saboda taya murnar barka da sallah ga duk musulman duniya baki ɗaya kuma saƙon da ke cikin wannan waƙa shi ne nuna mutane muhimmancin ziyara sallah da kuma sada zumunta abokai da dangi da iyaye da dukkan mutanen da ake mutunci da su ake zumunci da kuma a ci tare a sha tare don taya farin ciki na sallah. Allah ya maimaita mana. to sai dai binta kamina mu sallama kin ga idan kika duba wasu kasashe inda ake ta tarzoma din nan ko eh, ko yan ta'adda kasashen suna sanarwa ne cewa sun aje makamansu har sai an gama bukukuwan sallah kin ga kenan haka yana bada dama ka je ka yi ibada ka yi shagulgulan ka da cikin kwanciyar hankali mm, saboda haka mu ma ina ga ya kamata mu yi amfani da wannan dama musamman a kasashen mu a tsagaita wuta a bar mm. al'umma su wannan lokaci ne na eh. murna. mai baita mana in